barka mu da sada nan masallacin albarka masjidin da ta gina mu kuma yi a wurin yau yammacin talata 29 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2023 da kuma shine yazo daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2022 karatunmu na littafin akhdari mun da kuma magana akan sunan Sada. mun gama fara'idu salatu mun fara magana akan sunonin sallah ko fara'idu ne ma fara'idu salatu mustahabbai ko mustahabban sallah mun ma gama farilla mun gama sunonin shi ko za fara'idu mustahabbai mun yi gaba ta daya ta biyu za mu tashi na hudu a tasbihu fi ruku'i wa sujudi za yi za mu tashi a tasbihu fi ruku'i mare ce yin tasbihi a ruku'u wasu sujudi da yin tasbihi a sujjada shi ma mustahabbi ne kina idan mutum ya manta ban yi tasbihi na subhana rabbiyal azim a ruku'unsa saba, sallah ta yi ba qabla salam kuma akan shi idan mutum ya manta bai yi subhana rabbiyal a'la a sujjada saba, ba qabla ba ba ba qabla salam akan sallah ta yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana sallah idan yayi ruku yakan ce subhana rabbil azim Allah madaukin sarki shine mai girma ko ya ce subhana rabbil azim wa bihamdi a sujjada kuma yakan ce subhana rabbil a'la wani lokaci ya ce subhana rabbil a'la wa bihamdi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara ni ubangiji na ya hane ni in karanta qur'ani ina halin sujjada ko ina halin dan nan da ruku da sujada wajen karatun Qur'ani ne sai ya gaya mana me za a yi yace fa amma ruku in ga shi ruku nan fa azimu bihi rabb ku girma Allah wajen wa masujudi in ka sa goshin ka a ƙasa fajitan bi fi jiba ku dace ku daki ku naci da addu'a fa qalilun an yi ta yustajaba lakum Allah ya ce ya dace ya kamata an samu kun cancanta an samu me yasa a jikin ɗan adam babu gaba mafi girma babu gaba mafi tsada mafi daraja ɗan muke karewa sama da fuskarsa shi yasa malamai suka ci ko babu kuma ka kalla sense organs da ɗan adam yake da shi guda biyar a jikinsa guda hudu gaba ɗaya suna ina suna fuska ido yana fuska hanci yana fuska kunne yana fuska baki yana fuska fata ce kawai ciki sauran gaban jiki da ba babu wani mafi tsada dan aji na adam sama da fuskarsa shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka musanta fuskar mutum zala ya ce kada ka ce fara cin ka fuskar ka kaza kada ka musanta fuskar mutum kuma sannan kada ka aibata fuskar shi idan za ka rike mutum kada ka rike shi a fuska annabi ya hana saboda waje ne mai daraja mai tsada mai kima a jikin ɗan adam amma da hakan Allah madaukin sarki sai sa idan za ka yi sallah sai Allah ya ce wannan wajen da kuna tsada da ka kafa shi idan ba dan Allah ubangiji ba wai sai sa ka kafa mai fuskar ka ƙasa sai Allah to a wannan gurbin da ka gama kai inda ya fi daraja ya fi tsada a jikinka zuwa ga kar inda ka fi wulaƙantarwa kuma shi ne ƙasa idan taka shi ma kake yi to sai aka ce ka nuna girman Allah ka nuna buwayarsa wanda ya sa ka wannan aiki sai ka ce subhana rabbiyal a'ala Allah tsarki ya tabbata ga maɗaukaki wanda darajarsa ɗaukakarsa girmansa buwayarsa ya sa nake yin wannan abin da shi kuma saboda ka gama kankan da kanka ka gama kaskantar da kanka abin da Allah ya fi so lokacin da za ka roƙe shi shine ka nuna masa kai mabukaci ne ka nuna masa kai fa baka da shi kai fa talaka ne kai fa kana da bukatarsa a lokacin da kai sujada ka nuna wannan ga Allah shi mazala ce ka nace ka nace ka nace da addu'a dan ya dace an samu ka ya dace an samu ka mun gani duk lokacin da kamar yana da bukata yana da matsala kuma ya tsaya yana tallanta yana ganin ya rasa ya zai yi ta a ya manta da suke ne in dai ka sa bucinka a ƙasa abu biyu yake samun ka manzala ce man da lillah duk wanda yawa Allah sujada kwaya ya rafa Allahu biha daraja Allah zai daga daraja ka da wannan jira kwaya ɗaya wa haɓɓa an qatia Allah zai kankare maka zunubanka da wannan sannan ka kusanci Allah ka roƙa kuma a baka na daga cewa wanda yake sa ka kusanci manzon Allah gidan aljanna wani sahabi ya ce ya manzon Allah ina son mujawiratu fil janna ina son makwabtaka da kai a gidan aljanna manzon Allah ya ce a inni ala nafsika bi kathrati sujudi annabi ce ka taimaka man da kanka wajen yawan yi sujada ga Allah idan yawan sallah nafila sallah nafila in kana yawan sujada za ka makwabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna yasa ga manzala a rana nafila kare tsakanin nafila da farilla guda arba'in yake raka arba'in yake sha bakwai sauran ashirin da uku da manzala yake gaba ɗaya su nafila me yasa saboda yin yawan yin sujada nuna godiya ga Allah ne nunawa cewa kayan da ke bawa Allah ne kana kasantar da kanka Allah an gani shi yasa lokacin mutanen bilkis bilkis annabi suleiman da ya rasa hudu na ya hudu a kan bil ghaibi ya ce bai ba ne ga hudu hudu ba oke yau bai samu halittar majalisi ba ko da wasiban nan azaban shadidan aure azbahannan aure jinni bi sultanin bi wallahi yau sai na yanka ko kuma azabtar da shi azaba mai tsanani ko kuma ya zo da wani bayani mai kyau wanda zai gamsar da kuma kasa ba gaira bai ba a jima ba ko sai ga hudu hudu yazo ya ce a haftu bi ma lam tuhit bihi ai na da riski wani abin da kai baka sike shi ba waje tuka mai saba daga garin saba na zo kan labari bi na manyan labari ne kini ba wai sashi ba ne inni wajadtu mar'atan tamlikuhum na tarar da wata mata tana mulki a garin Bilkis wa utiyat min kulli shay duk abin da ka san mutum yana bukata a rayuwarsa na mulki an bata kai ba ma wannan ba wani harshen azim tana da wani rikalin zinari mai girma mai daraja ka gani to amma me ta da hudu da hankali wajadtuha wa qaumaha yasjuduna shamsu shamsi min da, na tarar da ita da ita karan kanta matar da mutanenta suna wa ranar sujada kuma bayan Allah kaga wannan ne abin da annabi Suleiman ya tada mai hankali ya ce a je a zo a kai mata wasiƙa cewa ko dai ta bautan da daina wa rana su jada ko kuma kawo mata tawagar harin sojoji wadda la da humbiha malaman tafsiri suka ce lokacin da tawagar da za su yaƙi bilkis sun je saba da ƙasar filistin shi na filistin kaga ita tana tana iraki tana saba lokacin da tawagar farko sun je sun gama kiryayin saba babu kowa babu mutum an mai da garin kurfai a kwasto ga nan tashi basi ba ah, to mutum ne ba yana su jijin mutane ga aljanu ga dabbobi ga iska ga tsuntsaye duk wani abin da ka sani ba ma na Allah ne yana ba shi kuma ne aiki ya ce sa za mu kawo sojin da ba su da fuskanta kawai ta ko ina tana ganin sojoji ne kawai me yasa ya sulu da shamsu min duniya shi yasa Allah ce la tasjudu shamsi wa la lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqa hunna in kuntum iyyahu ta'budun kada ku yi sujada ma rana kada ku sujada ma wata ku bauta wa Allah da ya halicci rana ya halicci wata in dai shi kadai ku rika masa bauta ba karamin bala'i ba kawo wani sujada lokacin da kawo wani sujada to kai shirka ba yarda ba goshin kan nan na Allah ne kadai ka sa shi a kasa babin girma da sunan bauta na Allah ne ba kenan ya kai idan kai sujada ka kusanci Allah mana saboda ba a sa wa kowa wannan gurbin sai Allah idan kana da bukata sa gujinka a ƙasa ka gaya wa Allah kai kuka kawai Allah kirayi Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay wa anta al-akhir Allahumma laka hamd anta khalaqtani Allahumma inni as'aluka bi anna laka al-hamda la ilaha illa anta al-mannan badi as-samawati wal-ard ya dal jalal ikram ya hayy ya qayyum wannan addu'a ta haɗe su mai azam gaba ɗaya su a waje ne wanda kowanne ya nemi cin kawai Allah shi Allah ne karba manzo Allah ya taɓa jin wani sahabi yana roƙon Allah da wannan sunayen manzo Allah shi wannan ba Allah ya tara sunayen Allah gaba ɗayan su guda biyar a waje ɗaya wanda kowanne ya karɓi Allah da shi zai ansa shi ya hada su gaba ɗaya ku kalle shi addu'a shi Allah ya riga karɓa lokaci ko zai jira Musa kawai lokaci da Allah idan kai su da ko Allah wannan kirarin amma malamai suka ce mu kula mu kula da wannan a lokacin da za ka yi addu'a mun sha faɗin cewa idan za ka yi addu'a ana so kai su kai shimfiɗa ka yi bi Allah ka ba manzon Allah salati ka faɗi buƙatar ka ka sake yaban Allah ka sake annabi sadaci malamai suka ce banda lokacin da kake sujjada iya sujjada girma Allah za ka da wa Allah yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi za ka yi addu'a sujjada ba wannan ba ku musulmi dan gani sai addu'ar da ba a sujjada ba kai to Allah ya samu na gani jiwa daga cikin malamin shi abin da suka rinjaye to maza Allah sallallahu alaihi wasallam an hana ni in karanta Qur'ani a halin ruku'i in karanta Qur'ani a halin sujjada an hana ni yace sujjada abin da ake shi shine ka nace da addu'a ruku'u ba ka gina Allah to malamai kaman ah, sayyid sabiq a cikin fiqh sunna yace amma akwai addu'o'in da kuma aya ta Qur'ani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 وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ya halitta suka ce saboda a lokacin da kake yin wannan addu'ar a sujjada kai ma an tambaye ka addu'a kake karatun kwarai kake ne kake bada ta shi ne ba karatun kwarai ne kake ina wani amal yadda yanzu wani yana waje yanzu na kama sallah zan ce "Rabba na rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar na yi nufin tilawa ko da harafi idan na goma wannan kuma sai ya ji sai ya ji a sujjada da nufin addu'a shi a lada kuma babu lada babu ladan wannan tilawar sai ya sami ci wannan waje ɗaya wani na biyu da suka ce kana da dama ka kawo canji a cikin addu'a da inda Allah ya ce rabbana da Allahumma duk ma'anarsa rabbana ya mai da mu Allahumma ya Allah sai ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil ta hasana wa ina azaban nar wannan wata aya ce babu Allahumma hab na min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ne, muttaqina imama wata aya ce babu me kai addu'a suka ce a hadatta wasu suka ce idan ka ce ma Allahumma rabbana hab na min azwajina ma yayi duk wannan guda da ka dauka duk wanda ka dauka yayi nan da ko ka ɗauki addu'ar tsuranta ka yi ta sujada ko ka ɗan cire Allahumma ka sa rabbana ko kuma ƙara Allahumma ko ƙara rabbana wajen duk wanda kai yayi wani ma to matsalar malamai suna tattaunawa akan yin addu'a a sujada da wani yare da ba Qur'ani ba da ba su da ba larabci ba kamar da faɗa sai lissafin yana daga cikin malaman da su suna ganin cewa ya halatta ka roƙi Allah da kowane yayi a sujada aka ce misa ya ce gashi Allah yana cewa annama adama asma'a kulla. Allah ne sai annabi adama ya rurruka gaba daya kina kowane yare Allah yana ji da shi da ciya wasu malamai suna ganin dukkan abin da a sallah ba karatu Qur'ani bane ba zikiri bane ya da kai kafiya a kashi an ga guda gaba ɗaya sallah da ƙwarai sai zikiri ne Allahu akbar zikiri ne sami Allahu liman da zikiri ne rabbana wa lakal hamdu zikiri ne Allahu akbar zikiri ne subhana rabbil ala zikiri ne subhana rabbil azim zikiri ne to duk wayannan su ne shari'a ta maka tanga da kuma karatu bai da ake a tsayuwa a lokacin karatu nan ne aka maka tanga in ba nan ba suka ce ya halatta idan ka zo a addu'a kai da yaranka mun ji wasu malamai sai a da wannan fahimta wasu malamai kuma suka ce ba a yadda ka sa wani yare a cikin sallah ga wani yana shi dole sai larabci me hujjar su hujjar su anan ne akwai hadisi da fari yana Abi Dawud Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sallah sai wani sahabi an dago daga ruku sai ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu manzala sai ce mai da mutakallim fi salati waye ina salat zai ke magana waye ina sallah yana magana sai wani sahabi cin yace gari ya manzo Allah annabi ce na gama ga malaiku talatin duriya gaba ɗaya suna tunanin waye zai dauka saboda girman ta wata zai rubuta kaga wannan azkar ne abu ne mai kyau amma manzala sai ce waye yake magana cikin sallah an su gira shi na al-kalam fi salam abin daya abu na biyu akwai a riwaya abin nan hadisin Muawiya ibn al-Hakam Muawiya ibn al-Hakam ya zo yana sallah sulami ya zo yana sallah sai wani a gefen shi a ciyawa alhamdulillah shi sai ya ce ya hamu kalla na kawo wannan nabiyar mako sai ya ga sabon mazala suna ta bugan cinye suna cewa ya shiru ya shiru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah sai ce na hadis sala la yasbi fiha shay min kalamin nas wannan sallar babu wani abu da ke inganta a cikin dinan mutane inna ma ya tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'ani kada wanda yake so sallah shine tasbihi da kabbara da karatun qur'ani amma shi wani addu'a yayi cewa da yarhamukallah addu'a yayi Allah ya ji kanka annabi sai ya ce a'a wannan sallar maganar mutane bai inganta ta kaga yarhamukallah ai magana ne da addu'a ne ba ta tasbihi bane amma shi na shafi a cikin sai ce alhamdulillah yanzu alhamdulillah addu'a ne ko tasbihi tasbihi ne shi na cewa shi ta da Allah bai masa fada ba shi tasbihi ne a cikin sallah ya rike tasbihi amma ita addu'a ba tasbihi shi magana ce sai maza Allah ya hana muna gani ya kuwa wannan ne hujjojin malaman da suke ganin annabi ya hana magana a cikin sallah tun da ya hana magana to kuma kai bayan ma addu'a taka da ma wani yare kake yi Idan suka ce to in dai kana da wannan in dai kana da bukata a wajen Allah dan larabcin da za ka roki Allah da shi dai to ya kamata ka danya shi ko da aminci wasu malamai suka ce idan baka iya ba gaba ɗaya ba za ka iya larabcin ba to ka da jami'a ka ce rabbana atina fid dunya hasana ai shi Allah ya san me baka yi ka da duniya fid dunya hasana ka mu kyawa da duniya Allah ya samu gani to amma magana mafi inganci wajen malamai shi ne magana ta fi shahara ta fi shahara a wajen malamai shine a yi addu'a kadai da wani yare to amma malaman da suke ganin kuma ana iya sa wani yayi a roki Allah tun da addu'a ne su kuma sun buɗe kofa wadda al'umma za su buɗa kuma ya tafi inganci wajen malamai maganar kar a yi wani yayi ya fi shahara kuma ya sana amma maganar tafi inganci kuma shine ya halitta bawa ya roki Allah da muna gani ha da a ce annabi zai hana da sai ya ce amma za ku roki Allah ba sai ku sai da larabci kai annabi da ba zai jinkirta bayani a lokacin da za a buƙace shi ba na biyar kaifiyatul musta abinan kaifiyatul mustahabbat fil qira'ati fi salati mare shi da kuma yadda ake tsara karatu a cikin sallah shi ma ne ana so a tsara da shi a ne kai dogayen surori a sallah asuba sallah asuba shi sallah yake cewa mai salata tarafa innahari wa zulafa min al-layl al-hasanat wa yatawajjahu wa لدلوك الشمس بارك الله فيك إلى غسق الليل وقرآنا فجر على سمك mata. وما متى ولا بقى متى قال لنا كم mata متى أبدا kaga sai Allah ya ce Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana mashhuda kadai sallah asuba Allah ya ce da Qur'anin alfajr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sallah asuba yana kan suratul fatir suratul sajda kai akwai sahabi da ce a bakin manzon Allah na haddace suratul yusuf aka ce aya ce saboda yawan karantawa da yake a sallar asubahi yanzu aka suratul yusuf ayin masallaci muna sallar asubahi ka dan gwama da suratul sajda gobe ba za su samu sai ka masallaci da za a ce an kuma kiyamun laili an gani eh ba to ana so sallar asubahi ta yi tsawo farkon azhar azhar raka'a biyu da fari ana so su dan yi tsayi kaɗan amma kada su kai azhar astagfirullah kada su kai asuba biyu na farkon azhar ana so su yi tsayi kaɗan amma kada su kai na asuba yi, la'asar kuma ana so ta yi ƙasa da azahar magariba ana so ta yi ƙasa da la'asar saboda lokacin da gajeri ne ita kuma isha ana so ka ɗan tsakaita karatu matsakaici kamar su wa shamsu wa ruhaha wa layli idha yaghsha iqra bismi rabbika alladhi khalaq wal adiyati dhabha annabi yi karantar da bakin sai ce ina ma dai dun ya kai mu'azu ka dan karanta mutane su wa layli idha yaghsha su wa shamsu wa ruhaha duk ba sun shi ba so lokacin da mutane sun gaji to akwai wayar da aka samu da ah, Suleiman zuwa ga Abi Hurairah wata rana wani limami ya ja sallah a garin Madina a masallacin manzon Allah abin da sahabin manzon Allah ne sai ce ban taba ganin mutumin da ya iya sallah daidai exactly copyright din na manzon Allah irin wannan mutumin ba aka ce Musa ya ce ba gani ba sallah asbahi sai ta doguwa sallah azhar sai dan ƙara tsayi sai dan rage tsayi daga na asbahi biyu na karshen kuma sai yi su sharp sharp saboda baciya baciya ne kadai la'asar kuma sai bata kara sa biyun azhar ba magariba kuma sai ya karatu matsakaita isha'i kuma sai dan buɗa kaɗan ko ba mai tsawo ba ba su ma kai azahar matsayi ya ce irin wannan sadar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke mana karatu sannan a abin kasada yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu a sallar azahar da la'asar manzala ya dan jaddamu wasu wai wasu ayoyi nan sai ya fara karatu can maliki mai jini ya kana mai wani Ina zaga ka wata mazala yana jiyar da sahabbai ma daga nan abu da yake cewa mun fi gane ba a sallar azhar din mazala yana karanta suru da suke tsakanin su wa ajiyar da ha suri masu kaman aya sha hudu aya sha uku aya sha biyu ya ce abin da yake dan jiyar da muka dan auna sai muka gano a sallar la'asar Mazala yana karanta ɗan surorin da suke da aya kaman takwas kamar bakwai a sanar da asar ya ce da wannan muka yi sulma maza a ɗan jiyar da musu ayoyin kaɗan kaɗan haka mukan ɗan gane wannan sannan malamai suka ce akwai hikimar kuma da ya sa ta din ya ce akwai hikimar da malamai ya sa musulunci ya tsara sallar asbahi a yi ta da ɗan mun gane a yi ta saboda a lokacin mutane suna nishaɗi musamman ma daga farko ta asibani mutane suna ɗan nishaɗi an taso a bacci a wurin nishaɗi Kuma ne yau shi haka biyun zahar ma mutane ɗan sauran energy su haka wadda sauran stamina ya ran tsawon kaɗan ne eh ba imaman ne? ya ce wayannan salolin gaba ɗaya daga kalle su za ka gane addinin ci addinin Allah komai da Allah ya shi na da tsari ya ce sallar asbani da azaha da ake yin su da so dama muka ce asbani ta fi kowace sallah tsayi ko followed by azahar ba ya ce galibi ka kula ana so asbani ta yi tsawon musamman raka ta fari saboda a lokacin da ake yin ta mutane suna cikin gaba da bacci idan za ka ce asbahi ne aka ce so da mutane sun tashi daga bacci kaza kaza ai sai na ina kan kausar kul wallahu ahad idza ja'a nasrul fatu ai ba za a samu sallah asubahi ba to mutane sun tashi da danga gafa bacci wani sai ma yi kare kawo wani salatu wani kamar Salatu zai taso a sa to wannan gafarar da mutane suke ci a bacci asubahi sai aka ce a yi ta da tsawo dan mutum har ya samu dama ya tashi dan ya aska kan na tashi a bacci ya je dan kama ruwa ƙarfi ka tashi da asubahi aka kama ruwa dan kama ruwa ya yi alwala ya zo ya samu raka'a ya za ku a da tsawo da mutane ba su samu kun ji asibai saboda bacci ba a zahar kuma ana baccin killa a famina har ƙura'an ya ce an ya ce ba su na bayan hun a duhan hun ka'in hun ka'in ne ko Allah ya ce duhan hun ka'in na Allah ya ce mutanen alƙayu sun yadda a zawar mutu zo musu a lokacin hantsi suna baccin ƙailula kenan ana baccin azahar annabi yana yi bacci kafin azahar har yake ce ayatul qur'ani aqilu ya kuma abuta qur'ani ma da ta qur'ani kuke sallar da qur'ani ku dinga yin bacci da rana sai dinga supplement wancan bacci da rana a wace ƙila to wanda ya kwanta galibi kuma ana baccin ƙila ne kafin azhar galibi kafin azhar ake baccin ƙila to idan yanzu ka kwanta bacci tsakanin sha ɗaya biyu za a yi sallah ƙarfe ɗaya kaga idan aka tare sallah ɗin ka riƙa mata salatu ka riƙa mata sala lokacin ka taso idan da za a yi su idan da anasu wallahi kul wallahu za a samu kana da sallar ka arba'in to sai ga ita ma a dan tsawaita saboda baccin da ake yi da kai da mun ji kiman nan to sannan na ƙarshen kuma biyu na azahar na ƙarshe aka ce a dangajanta su saboda ai duk wanda ake tunanin zai zo ya samu ne ai an san ya riga ya tafi da aka yi su ake yin fajiya fajiya ita kuma da asar ga guda sallar ta muka ce ita ce rabin raka'a biyu ta da farko shine rabin raka'a biyu azhar ana sa da galibi mutane a lokacin idan manomi ne ya dawo a gona ya gaji idan dan kasuwa ya lokaci shi ma ya gaji idan ma mai sana'a ne lokacin da asar ta yi ya gaji kai duk wani mai harkalla za ka samu illa asar ta za samu in ma bai gaji mutu ya fara gajiya idan da aka ce yanzu a tsaya a karanta suratul a'raf ka gane ai eh a kan suratu yusuf akwai wahala to sai aka ce a sassauta dan mutane sun gaji magari ba aka ce a yi ta a takaice saboda lokacin ta bai da tsayi amma an samu ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallar ba da suratul araf wasu ma wasu suka ce suratul araf ba ta biyu wasu suka ce a raka ɗaya ma za ka suratul araf raka ta biyu sai ka ga sura sannan ya raka ta fatiha an gane ita kuma isha an ce a yi lokacin ta tsaki. ita ba ta kai zahar ba ta ɗan fi asar an gane kuma ta ɗan kuma gari ba ko ba ta kai asibani ba a kan su idan shan abin da su suwa shan suwa duhaha suwa lai sai kara suwa wani tsakanin saboda galibi dan adam a lokacin abu na fara malamai suka ce kaga da aka ɗan jinkirta isha'i a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana isha ma akwai da aka isha sai na Umar kusan karfe goma zamanin da aka sa kusan goma to kuma su ba irin ma'aishan ma ne suke ba takwas takwas kaza akalla ba su lokacin dai ishin sai ta shiga sosai manzo Allah ya ce ana so a dinga dan jingirta suna ga kamar su takwas da rabi kamar su tara to abu na fari shine malamai suka ce isha'i mutum ya dan fara jin bacci sannan malamai suka ce a magariba karan kanta ma na a magariba ana so a yi ta gajeriya me yasa suka ce saboda akwai mutane suka yi azumi yanzu sallan litin da alamu suka yi azumi ramadan ana yin azumi kasuwa da ashura ana yin azumi akwai min azumin annabi dawud yau ya gobe huta kaga duk wanda yake da azumi a bakin shi ya dan sha ruwa a gida ya fito ya shiga sallah abin da yake shi a ayi sauri a gama sallah ya je ne buɗe baki ba ga yana buƙatar sallah ta tsaye sannan ko idan mutum na da bako duk mai bako yana buƙatar a yi sallah da wurin ya je dan shi kuɗa ba wasu abin da zai dan saukar da shi an gane dan galibi a da baki sun biye zuwa da daddare sun biye zuwa da saboda fatake yau ce da zaki shigowa gari mutum za ka yi nasu ya zauna da bakon shi hakan nan su kan zauna ne ya ba shi kulawa ta musamman ga bako sannan malamai suka ce ga abincin abincin dare shi a al'asha'u din balarabi ce al'ashawu. ai kuma ma da cewa ke ka zo bayan cin abinci an ce ka zo bayan cin abinci sha ka zo na yau bayan ki shaɗi malamai sai abai sa idan ka ce ka zo same bayan cin abinci sha ka zo yauwa Gaga kenan tsakanin magariba da isha suke cutu? Eh idan aka yi magariba yake ci cutu to mutum yana da in ma bai asibi kuma da suka ce saboda a wannan lokacin suke cin abinci to suna da bukatar a yi sallah don sai su samu abinci dan abinci ne a ransu. Za ka ce magariba ita da jeriya don kada mutum yana sallah na tunanin tuwo abinci ya nuna an sauke an zuba miya an yi waye. A yi ta jeriya ya ci tuwo sai sallar isha ɗinsa. Ita kuma isha saboda lokaci ne wanda mutum yake bukatar ya huta. Shi yasa aka ce ka ta yi tsawo sosai. amma dai bai da wasu gurgura a gabansa bai da wani a gabansa ya ci abinci na karfinsa mutum da ya dan samu karfi amma kuma bacci bai mai tsanani ba amma yana buƙatar ya huta haka to a kawo da tsakanin tsawon sallar da aka taso daga bacci da tsawon sallar da kuma ake ta a gaji shine tsakanin sallar azahar da kuma azhar da da asbahi da kuma tsakanin sallar magriba da ka ta ɗan yi baya da azahar kuma amma ta dan fi magriba muna ba yanzu Allah idan ba shari'a ta Allah ba idan ba addini Allah ba sai mana tsara ya auna maka cewa saboda ka san ka kana da babanka azumin ka ka san ka duk shari'a sai ta kula sanin tsara sanin nan sannan abin shida daga cikin mustahabbai shine alhayati al-ma'lumatu fi ruku'i wa sujudi wal julus yadda idan za ka yi ruku ya kamata ka yi ruku'u idan za ka yi sujjada ya kamata ka yi sujjada idan za ka zauna tsakanin tahiyya tsakanin sujjada ta farko sujjada ta biyu wani zama ya kamata ka yi zaman tahiyan farko ya yi kamata ka yi zaman tahiyan ƙarshe ya yi kamata ka yi an gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa mu yi sallah kamar yadda yake sanna. sallu kamar ra'aytumuni sallu yi sallah kamar yadda nake sanna. annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai kusa yana buɗe yatsun sai haka sai ya dan damƙe gwiwarsa kaɗan ba wai kawo ba haka yake kama da ita ba kuma gwiwa yake haɗawa ya damƙe rike a kaman kaman ɗan ɗan cakuma haka kuma aiki sai ɗan ɗaura ya ce haka ne ɗan rike gwiwa kaɗan haka ne da kuka rayu haka kawai ka ɗan yi haka shikenan wannan kafar ma ka ɗan mata haka shikenan ruku ya yi kayan ruku manzala haka ya ce ka yi kaɗan damƙe sannan kuma annabi ya ce kada ka sun kana sunuku kada ka kai kasa Eh, waɗanda kada ka ɗaga kafa sama haka misali idan za ka yi su za ka kawo mawa ga amike santa za ka ɗan jam'i har kaɗan za ka ɗan jam'i nan har kaɗan bayan ka zai miƙe annabi ya ce kada ka yaka kuma kada ka yaka ya zama bai da zalika kana kallon inda za ka yi sujjada bayan ka da ƙeyar ka nawa ya ce za su zama daidai wannan shi ne sujjada ka sai ka gama da daidaituwa ma cak tukuna ka rukun ya zama ka kowace gaba ta tsaya daidai ka yi cip cip sai ba su ba na biya azim ba ba da ka Allah subhanahu wa ta'ala ba haka ba sai ma ka daidaita annabi ce kowane kashi ya koma gurbinsa a su a rukun can E, gwiwa ta yi balance kwankwason ka ya dau position an gane gwiwar ka ta kafa ta daidaita kafar ka ta kalla alkibla bayan ka ya miƙe kanka ya zama ba a sama ba a ƙasa ba bai da zalik saka tsaki tukun na sai ka fara aska a ga yanzu da gairu rukuwayi lokacin da kake su wannan cikin ko ba cikin balan wasa duk a lokacin ba yi ko ba yi ana su a yi ne yi to yanzu ne da yi ruku to yanzu a fara aska mun gani wannan shi ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ba a so idan kai ku ka haɗe nan ɗinka da cikin ka haka ba a so ba a so ana so ka buɗa shi ruku ina da ruku tuna na su jari eh su ku ma sai ba sa hannun da wai jaka eh ba za ka buɗa ne ka sosai sosai a ruku ba kwarai da gaske ma ai ba ka ke ruku ba ba ka ke ana so ka buɗa ne ka hannun ka zai buɗu nan ya buɗu nan ya buɗu sabai suka ce a rukun manzan Allah ma muna ganin muna hango ambatarsa muna an kokarin haba zai maza da bala rabi ne fari sol masha Allah san kowa din wanda ta sa shi ya Allah eh ba to kaga maza da ne dan bude kadan ne dan bude sai samu balance wannan malamai suka ce buɗawan zai sa bayan ka yi miƙe a gare bayan ka zai miƙe ba zai doro ba amma idan ka nan kwasa to bayan ka ma zai yi cutu zai yi duhu. sannan kuma ah, na Aisha radiyallahu anha take ce annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi ruku ina kallonsa baya sunkuyar da kansa ya kalli ƙasa kuma baya ɗaga kanshi daga kalli sama yana tsaye da kashi ne tsaka tsaki shi kuma sujjada idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sujjada abin da yake ne yana ajiye hannayensa a gidan kunnuwansa ya san manzon Allah wa'annan ya su guda biyu al-ibham manyan ya su guda biyu idan manzon Allah ya suna zuwa gidan kunnuwansa inda zai sa goshi shi a ƙasa to in ya ake hannun za ka ga wannan tsanna shi yana daidai da sa sallallahu alaihi wasallam sannan kuma baya danki ya sa haka Ina hannun guda biyar baya tanke su cin cin cin ko baya buɗe sa haka yi ware kuma yana da gudu kawai ta ce bai da zai ta tsaki ya dan buɗe yatsa kaɗan kowane ya tsare baya cikin kuma uwansa kuma sannan bai buɗa su riba ba bai kuma ya haɗa su a waje ne ba wannan kuma ya fita a jikinsu yana setin kunnensa sallallahu alaihi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya sujada yana yi tsakanin tafukansa tafin annabi yana kasa tana za a gane kuskuren da muke na sujada haka za a ga mutum idan suya sai ya kuma eh, ne haka an gane ko ne haka annabi yana yin tafukan hannunsa hannunsa ne a kasa wani za a in ya gaji sai ga ya haka babu tafukansa ne a kasa kirf dukkan su guda biyu a kasa sallallahu alaihi sannan idan manzo Allah ya zo zama tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu da zaman tahiya na farko dukkan su zama dai annabi ke musu ya ne tirash manzo Allah zai shimfida kafarsa ta hagu sai ya zauna daram a kanta mun gane sai ya zauna daram a kanta wannan tafin hannunsa wannan tafin hannunsa sai ya daura a kan cinyarsa mai albarka wannan hannun nasa yana da dama da yawa ko ya haɗa babban yatsa ne damki ya su guda uku haka ko kuma ya yi alhalka haka halka haka sai haka ko ya haka ko yana kaɗawa haka sama da ƙasa ko kuma yana ko kuma ya haka yana kaɗawa sama da ƙasa amma ba haka ake kadawa ba ka wani kuskure ne manzala ya ce guji ma dukan shi dan ci da sama da ƙasa ka ne sama da ƙasa ko kai ta haka ko kai haka sama da ƙasa kafar kuma ta ta ka kashin kuɗa ta haka ka san a girma babu zaman sallah a musulunci da ruwa ingantacciya na abin da nake haka ɗin nan mu zauna a kai babu babu za ka wani ya shimfiɗa kawai dama ya zo ta baka ya zo na kan babu amma na amma akwai zama akan din duniya wani albani aka ce sai ba sala zama akan din duniya ka kafa ya sun kaka sai ka zauna a kan nan duniya ita kuma a waje ɗaya ake yi ta tsakanin sujjada ta ɗaya zuwa sujjada ta ba a yi ta a zaman tafiya na fari ba yi ta a zaman tafiya na biyu Allahumma illa sai kana da ciwo wani kuma da wurace ko da yake nufin Allah nafsa illa amma tsakanin da za ka yi haka ka yi an gani ita wannan ana yin ta a zaman tayya na farko da zaman tayya da zaman tayya na farko da zaman sujada daya zuwa na biyu da na uku zuwa na uku, da na biyar zuwa na shida da na shida zuwa na bakwai ko na uku zuwa na takwas ko na uku zuwa na takwas to wannan ana dama a yi tirash shaka a zauna a kai amma idan ka zo ka zama in ka zo kuma za ka yi sujjada annabi zai yi sujjada yana buɗa ya zo binnan hamatar saka sosai har ma wani sahabi wani sahabi yake cewa da na tsaya na kallo inda da yake buɗe hannayensa sai na da za a samu yadda ne irin akwai da aka haifa kwanan nan mai rawa kai ina ba kan tushi tushi ina eh, da zai eh mana da wata lokacin wani manta yana wani gyaran jini to daga an haifi akuya da ɗan an ga wata wajen ɗan giya a yana ɗan wuya ba daga tana tun da cin an masa wani ne da ya Allah sarki wannan akuya abu ɗaya za mu tsallahi musu ina ce bai ce aure

haka ka da hancinka a ƙasa hannunka haka sai ka rufe ka. malamai suka ce amma idan wannan kana sallah kai kai bai mai idan a gefen ka akwai mutum dama ko ka da kuma wannan za ka iya abin da aka yi amma wani ya yi sujjada ya haka wallahi ba da ne a malikiyancen da muke bi malaman malikiya sai da ba sun yi fada da wai su sujjadan mace sai a ce a ita na ta na namiji ne zai yaka ita mace ne ta tattare ta dan kinkinsa saboda in har malaman malikiya suke cewa to ai ba a sallah da hijabi in dai hijabin ya cika hijabin musulunci ai har ya rurrube ta gaba da yayi in ta buɗe hannun me za ka rika gani kawai kuma da inda mace ma take da hatsarin wasu za su ya kalla kallon tana sallah ai ba ina wata sallah wajen ba an yadda idan akwai haɗari a wajen malafiyar ta kuma tarbiyyar ta kuma mutunci ta kuma yana waka ta ma jinkin sallan ma sai ta ji da samu su dina da cikin larura akan masa biyayya akwai da yanzu shi sa aka shiga ta buga ma da shafai da ta gasi sai a lafi ita ko da ba ta shafi ba sai a la'a gida ba za ta yi ala'a da sai ta ba inda za su keɓe ko ina da maza hijabinta kawai ta wanke ko ina ta wanke ko ina kawai ta shafi hijabinta haka. sallah. abu wanda ta buɗe gashin ta shafa to ta buɗe da matsala da abu da shi a duniya Allah ya jarrabe shi san gashi in dai ga gashi to kuma matsala ta faru ya fitina a rais to sai aka ce ta koyi nan ka ta eh Me? A cikin gida? Ya za ba su fatawar mar'a fatawa ibn bas fatawa usaimin ibn ibadat abu amma da misri dukkan malaman da lajnatul da'ima fatawa fauzan duk sun ce idan mace tana wurin da akwai wanda ba haramun ta ba kai ko da ba zai fitar gashi da ai gashi mata aure in dai ba inda za ta kibe ba za ta yi wannan abin da mata suke ba akwai ba za ta iya ba zai yi ba kawai shafin hijabin ta kawai ta shafa kai sosai kuma suka ce shi ya mamata da shafan mafi shi ba sai an sa ta ba shi hijabi da su hijabi da da hijabi da abin nan da daurin bandeji da daurin kayan kariya duk shi ba sai yi da ba kawai ko za ta kama kawai shafa kai wuce a ta sosai ma sosai ba sosai sannan ah, sai kuma ta iya ko sai zaman tahiya mun faɗi yadda ake zaman tahiya na fari da zaman tahiya na biyu mun faɗi yadda ake sannan sai kuma al-qira'atul ma'mum fi sirriya haka ne ba ka na mun tsallake oh mm eh eh shi zaman da ake da ake shi jisatin istiraha kenan tsakanin sujjada ta biyu ka taso kamun ka miji kake faɗa okay eh hamdan kafiran tayyiban ba in ka da Allah bari da hamdan kafiran tayyiban ba na to a fara min sirri eh to sai rabbi da sirri eh akwai rabbi da sirri rabbi da sirri rabbi da sirri akwai rabbi da sirri warhamni wa'afini warzuqni wajburni akwai akwai rabbi gafirli warhamni wa afini duk wanda bai yi in kana so ayi ka in kana so ka daya ya halatta a duk azkar na sallah na cikin rukui na sujada na dagowa kana da zafi in ka so ka yi daya yayi in ka so ka yi shi ne mutawassi idan ka so kuma ka yi biyar biyar in ka so ka yi bakwai bakwai ga wajen wanda ko ka gani sallah ya ke ashirin ashirin ma amma yana mara shi da ɗaya amma idan kana jin mutane sallah sai kula da yanayin su ya akwai su fi akwai masu bukata akwai masu uzuri ta ka sai a ta an gani sai kuma karatu mamu sirriya karatun mamu a sallar sirri idan limami ana sallar azahar azahar ka gaba dai ga hanta sun ne ba la'asar gaba dai ka hanta sun ne magariba ɗayanta na ƙarshe suru ne isha biyunta na ƙarshe suru ne to yanzu idan mamu yana abin ka sallah abin da ake so ga mamu ne. wajibinsa ya yi karatun fatiha mustahabbi ya yi karatun suna kagani yawwa karatun fatiha wajibi ne akan kowa da limani da mamu wajibi ne kowa ya karatun fatiha amma sura kai limami sunna shi na a baya in bai ba zai kawar salamu kai mamu mustahabbi idan ba ka yi ba limamin ka ya ɗauke sama zala ya ce shi limami a imamu zami limami ya ɗauke maka abin da yake kanka wadda ba wajibi ba makaratun fati a wajibi dole ka yi karatun fati an ana sallah su wajibi Muhammad Usaimin ya ce rubuci ku ƙarƙashin wannan ya ce abin da ya sa shari'a ta tsara haka zai iya yiwuwa limamin ka yi sallah bai yi karatun fatiha na ba gwani kamar yadda ka san a sallar da ake bayyana karatu wani lokaci tsautsayi kan sa ko kaji ji imami ya dago daga su ta biya miki ko kaji ya kama musula sai amma su subhanallah sai gani a shirye fatiha ba kawai shiga sura saboda tunanin ya wayewa ko tunanin ya yi fatiha to idan har a bayyana za ku iya jin bai yi fatiha ba ku tunatar da shi ya koma ya yi fatiha sannan ya yi sura to ya kai idan asirance ne wa ya ji ganin fatiha ba idan kuma yanzu bai iya tunawa ba ballantana ya ƙara wata raka ya jifar da wancan idan bai iya tunawa ba sannan ta kaga gaba farin da babu rukun yayi to amma kai sallar ka ai kai rukun kaga da yanzu kai sallar ka sallah ce tam sallah ce cikakkiya sallah ce tam wannan fikihu na fani fikihu na biyu sai yake cewa yana iya yiwuwa a samu lokacin da limamin zai ja mutane ma bai da bai da sarki duka kana ba sai na umar ya kwanta a tafiya ya kwanta sai mafarki bai san yayi ba ya ja mutane sallah su bai sabon manzon Allah sai da gari ya waye sai ya ga alaman kazanta a jikinsa sai ya ce a dai musu ruwa ka waye ruwa ya wanka ya sake sallah asuba sa to yanzu dan limamin ka yayi sallah bai tsaki kai kuma sai ba kai karatun fatiha a sallar ka ba shi imamin ka da ma ka dogara zai maka fatiha amma shi gaba ɗaya ma sallar mana wata mai shi kun ga hadarin sannan sai gaba ɗaya ma shi ba ta yi ma a shi ma shi yana da janaba a shi ma fitsari mai tsarki ba a shi ma bayan gari mai tsarki ba shi bai ma da sallah gaba ɗaya ma a shi kai kuma sai baka yi rukuni ba automatically dole sai ka yi rukuni haka ne ai wajibi kai tunda limamin ka zai kana hannu wani kuna gani ba za ka yi rukuni sai limamin ka yayi kenan ka ka tabbatar limamin ka ya rukuni haka ne ka tabbatar ya dago ka tabbatar ya sujjada ka tabbatar ya dago ka tabbatar ya sujjada ka tabbatar ya dago karatu ne tabbacin ka fatiha ne tun da abu yake yi babu to yin ka shine ko da limamin ka na da matsala sallar ka ta zama cip cip saboda babu rukuni da kansa to ne shi shine fitin masu ko ibada muna gani ha yace kuma sannan ko da babu komai akwai wani abu da kake kara ta a karatun fatiha ka addu'a da ke cikin fatiha gaba daya daga farkon yabo da godiya ga Allah da addu'a da kake wa kanka a lokacin da limami yake yi a lokacin kan shi yake addu'a yana ihdina ai ba ka dai lokacin da lokacin da limami zai ce amin kai kana jin amin kana jin lokacin amin yayi ai sai yayi amin ka ce amin sannan kai zama kai addu'a dire addu'ar limami ko to amma yanzu idan kai ta kai ma yayi addu'a sa kai ma kai addu'a shari'a musulunci wallahi da azim malam ibadar Allah kawai ka Allah a shi yasa idan da mu aka bari mu zo na mi tsare tsaren kundin mulki kundin tsarin mulki kundin tsarin ibada ne wallahi da ai za a yi sabani da duniya wato kai yin ba za mu iya da kyau ba ba mu iya tsari na tuna ta kusa a same da dubu ya tara da cikin da tara da aka masa kwaskwari ma ya zama da shi kwaskwari ma to amma ka taɓa yin ibada Allah ce na za kwaskwari mm. abin shi ubangiji ya yi sai kai dai yasa Allah ya ce hakimu Allah mai hikima ya ci abin da yake to ilimi da shi ma mu a sallar sunu zai karanta fatiha wajibi ya karanta sura mustahabi limam ya karanta fatiha wajibi ya karanta sura sunna a sallar bayyana ba limam ya karanta fatiha wajibi ya karanta sura sunna mamu ya shiru dole isra'ila imani idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum Abdullahi da Umar yake cewa idan limamin ka yana karatu ka yi shi, ka saurari shi idan limamin ka kuma yana yana koya karatu to kai karatu na fatima? da ka shi su ake ka saurara shi yasa ma dan saurara ne akan ka yace ghayr maghdubi alaihim waladdallin sai ka ce ni sai kuma al-qunutu fi salati subhi al-qunutu a sallar asubahi a malikiyance su suna ganin cewa za a yi alƙunutu alƙunutu a sallar asbai Ta sa ne ganin masallacin biyu idan aka yi sallah ta asbai na zama karatu ta da shi an gani ta da shi sai ka ɗan tun hakan nan ta sai da ake mun gani a malikiya suna ganin cewa mustahabbi ne a to amma an samu wasu yan malikiya da kansu ma cewa ba ba ba ba nan wato ba sunan manzon Allah bari yin alkunutu a kullum sallar asuba ba da dai bane amma imam ahmad ibn hanbal kuma a sunna yace idan baka gamsu da fiqhun malikiya na ya kunutu kullum a sallar asuba ba yace wanne kawai baka lasisi na kake zuwa masallaci yin malikiya kai sallah ba dan shi wannan wani abu ne mustahabi ai mala'ika ta ce mustahabi idan an bar shi ba yi ba ana yin kabla salam ba a yi ai mustahabi ne yace duk jama'a abin yin sabbai da gurbi a addini masalla bai goma yana yi ba su da suka ce a goma ana yi sai su da haka idan yanzu kai ka ce ba za ka je kan masallacin da suke a duniya sallah su bayi ba sai ka ce bari ka sallah a gida ko ka zabe suna kallon ka wuce ka tafi masallaci don ba a rubutu yace yanzu kai kuma a nan ka fito tana ta fita a rubutu yawan akan yin abu mustahabi akan ka tsaya a yi wani abu mustahabi ya da baya ka sai ka kawo rabuwa kan al'umma yanzu misali nan masallacin ana yin al'umma sallah su misali masallacin nan wannan misali masallacin ne ba a mutu to sai mai gidan nan kawai sai maga ya fita sai ya wuce mu ya je can ya sallah dan ba al'umma ai ko ba mu magana ba a zuciyar mu zama da jin ne ko ba kamar ne to yanzu wannan rabuwan kan da shi kuma zai jawo shi ma fitinarsa ta fita ya zauna ya yi mustahabi tare da su muna gani obvious da biwa. imam umar ce ka bi su sallah tun da mustahabbi ba wani abai dama suna makala kuna wajibi amma akwai abin da yake cewa kunutun da al-kunutu akwai kunutun wuti. al-kunutu ta witri ta wuti da manzo Allah ya karantar da Hassan ɗansa al-kunutu ita ce wani da maliki ana yin kafin kafin a cikin amma al-kunutu na wazi annoba ce ta afko corona eh, ta duka ko duniya ko kuma aka samu bandits kamar da wanda ibara suka tana suna yi su kwato ina ina ina nan bandits matsa mutane kamar lokacin da boka suka dawo mutane to sai a yi rubuta a wuce Allah ita kuma ba bayan an gama karfa ke bayan an dago da rubutu idan aka yi a gama karatu sai a yi rubutu idan aka dago limami sai daga hannu da Allah ma musu da cewa amin a yi itirafi a koma ga Allah a yi an masa laifi zirban mu ne ya jawo mana an gane rashin biyu mu ta jawo mana rashin tarbiyyar mu ne ya jawo mana a yadda an wa Allah laifi a kaskantar da kai imami ya roki Allah kuma ba sai a sallah ne ba duk kasalin da ya ake asbani azhar la'asar magariba isha a raka'a ta karshe bayan an yi ruku an dago ake kowace sallah sai kowace sallah sai. a yi ta roƙon Allah a naci a naci maza Allah ya yi lokacin da aka kama sahabbansa lokacin da kafirai suka matsa mai manzo Allah ya ce Allah ka tsine wa alwali bin utba Allah ka tsine wa waye Allah ka tsine wa waye to da suka kashe masa sahabban su qura ma da ta qur'ani manzo Allah ya dinga tsine musu amma da haka Allah sai ya ce ah, laysa laka min amri shi aw ya tuba alayhi aw ya adhibahum fa innahum zalimun Allah ya ce ya Muhammad wannan al'amarin na Allah ya tsine Allah ya tsine ba al'amarin da ke hannun hannunka ba ka ciki ganin daman Allah ne Allah ya ga dama ya fi musu wanda suka yi kisan bayan sani wanda haka shi bayan sani in Allah ya so ya fi musu in ya so ya musu azaba amma Allah ya ce na sani a zalimi da sun zalunci kin ga adalcin Allah eh haka Allah sai ya zama da laifin da suka yi amma shi al'amari na na a kore mutum daga ramar Allah wani abu ne ke hannun Allah ba wanda a tarihin kwakwalwarsa zai taɓa tunanin abu su zai taɓa musulunta ko ba a taɓa yin mutum in ka ce su abu jihar ba kai ko sun yi su ba ta kai ta abu su fiyan nan ba. ya ce shi ba duk duniya ka kafa ba a taɓa yin mutumin da ya tsana ya taɓa ya tsana bai san ji sunan ba Muhammad ba. ya ce shi sunan ma baya san ji ka in ana magana sai ya ce ku ce wannan mutum ya fara neman ɗari sabi ya yi so neman ɗari kar ki ce muhammad ni ba na kwanakin sa aka ce ya aure ka sai kar in mutum ya rayuwa sai ya tsarusa daga shi ya rubuta ka da shi ya ba ɗan kaskazai a ƙara a nan ce ai na ma ƙara jin goshin sa addu'a yake su yi daga shi sai manzo Allah wata kwana da ba kowa ko ya fi annabi ya hutar da kowa sai ga shi daga baya jinin sai ya bayar dan ba mu Allah kana ba shi Allah ba naka la ta'ala abu ta'ala inna Allah ya haɗi? मीन्स अलग में और रुकू ओके na tsallake na wanda shahudi sani akwai minti da yake ta bada rawa da muhimmanci za mu da mu kuma kaɗan a tutayya ta biyu tana da tsawo akan tayya ta farko abin da yasa ku nake ji tsaya a tsawon din ba wai ita karantar da na ta yi mun faɗi cewa dukkan hujjan wanda suke cewa ya farko a tsaya bakin ina ta biyu ce za a gama zuwa sa ashhadu zuwa ƙarshe nan muka ce magana ce mai rauni ba ta da madogara a musulunci kowace sai ka ciki kowace sai ka ƙarshe za ka tsaya mun gani kowace amma a ta biyu nan akwai salatin annabi akwai neman sai da gawa guda hudu ko Allahumma inna a'udhu bika min adhabil qabri adhabi jahannam idan ma ya'lamu ma fi masjid dajjal ga bukata da zaka roki Allah to shi sa ce take zama da tsawo kanta farkon Allah ya samu gani to sai mu tashi a jiwa ba da tashin sai an gani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammad ya ake son mutum ya da mm. ma eh, ai wannan malamai suka ce idan har kai irin wannan mutumin da yake wannan sallar ta fi juma ko da limami ne in ba ka rantsuwa da fatima ma tana limami to rashin yin sallah shi ne amma ga shi kafin ka yi sallah in ba zai ce ka same shi ne yasna sha ta makalla na yi sallah ne masha Allah kuma ana ta kokari shanin addini sai kun yi hakuri kuma da kada tara mai kasa ta mutum yana son aiki kuma aiki in tara mai kasa kasan kuma yana son girma ne eh? kurma ba wayo da guzuma da guzuru manya girma suke so tara masa kasa shi za ka da siya zai dauka wallahi ya amma ba mu san ko aka ga ko ne kira maka shi kuma magana maka a cikin baki ko sallan ma an la lokaci ka mu zuwa sai ya kana an yi hakuri ba ka wannan abu addini ta baya miki kuma mutum da majiri ko ana kai kada sabuwa fatin ana yi a hankali ba za ta mana alfarma haka karan tara masa ka an jinjina masa an tara masa ka an jinjina masa da an za shi da sallah kai magana a waje sai ka ran ta fito ce ka samu lada kuma yake Eh, amma idan ka zame ka ba ya fi saurin bayan da cikin shi eh kuma saka barna ce idan amma kuma da siya sai gyarawa a nan a yau suna cewa kana ilimin mutum na so da ka kafa masa mutum har a Allah ka tsira na to shi da malamai suka ce ana aiko mai hadari a mirdin shi hadari sai na ba, akwai mutumin da kai ka san za a gaya masa mutum da kawai sai ka samu wanda zai iya gaya masa yanzu yanzu kaga akwai akwai buska a nan malamai akwai buska a nan buska wanda shi shi ya kai mana ba da su ya Allah a ko za na baka tsoro to dai idan kaga abun kafin yara sai ka samu irin wanda yake da fahimta sai ka je ka tara mana kasar ku ne kusa da malam dan isar da sabon na hikimanci haka dan gaya malam rane ba kuma wanda ba a masa gyara amma yanzu malam ya kama da alfarma wanda ya kama da su ba da da akwai malaman da wasu su gyara hadisi muka gyara a gyara za ki sa a gyara wannan kusa da kiyana masallaci idan imamu baya ne in za ka ja sallah a masallaci ne. wala ya rika wajen baya wala ka kusa malam in ka hau ba ka ci rana akwai real incident ya faru wanda abin ya faru shi wanda bayan shi a kawai abin ya faru abu biyu ya yawan balle ban labarin sai sai su kuma mamaki har yanzu ba wani na handarin sa yace abu na fari shi ne a ƙauyen su ƙauyen Bauchi ne a wancan shekaru ke mutum ma ta shekara 50 amma na handarin sa yanzu. su yace a ƙauyen Bauchi ne ƙauyen su akwai wani gwaskan malamin su ya ma mutu malamin duk mutuwar da aka yi a garin shi yake ba sallah da aka sai kun jira shi lokacin gigan uzurinsa gaba ɗaya kuma ya tafi gona sai an jira ya dawo ko gawa za ta mutu sai an jira ya dawo to sai ranar aka gawa sai gawa ta mutu da safe Kuma ma ya shi a yau tukuna aka ce ga shawarci an yi wani a yanka mai shi a yanka ta ce ko sai ya dawo can na da lara da sai malami yana da shi wani shirya wani juma'a shi wani yana da yan kansu ba masallacin nan sai ci ka jama'a mai gawa na sai aka samu sai yan gundun bana sauran mutane duk suka zame aka samu sai yan gundun bana suka bayan shi ɗan kaɗan suka gawa suka suka suka malam ya dawo sai aka ce ya ce na ta ce aya mata lawayi aka ce wani suna yana ga suna makawarta ya ce ku da ba ku yi shi guda a su yi faruwa da ce shi ma za ku yi sallah shi ma za a shi kuma abin mamaki ba suna dawo mutum ne eh ya wani labari ce gidansa a kawai su abu na biyu shi ne shi wannan malamin da ya yi guskan da kan shi ya biya lokacin da na sa wallahi da azumi jama'a kan ku kuma yana da kuma gidana ba ba bayan mutu malam bayan mutu kuma malam yi wallahi da gaske shi wanda zai mutu jama'a bayan sada na sa kuma gidana da kuma na? ana abun mai aka bashin shi ne gaya musu ne duk wasu ya rashin ba ya gaya mana sai kaza akwai abokace su wani su wani su wani yana da garin irin garin kararin wanda ake da abokan ƙanana yanzu ya kwanta a kai suna irin da suna tilawa sa suna tilawa na tilawa yi ya tashi kawai can sai zuwa wani yau ba ka yi wa wani labari Allahumma illa turbai

shi ne baka da aka ce ba liman mutane ai mantuwa kake ba da daga ƙwari gaba ka ji ba liman gami ya ɗauke a na kuma ya ɗauke salamu alaikum malam tambaya na shi ne kai dan kwanaki goma na farkon su zuciya to manzo Allah ya ce ma min ayi ba min ayyana an sa ya habla Allah fi hinna ya da yau asha manzo Allah ya ce babu kwanaki ya alkhairi Allah ya san kwanaki alkhairi alkhairi a cikin sauran makarantun da haka manzo Allah ya faɗa yi tsangure babu kwanaki mafiya a kai da Allah ya fi san kwanaki masu albarka da Allah ya fi san ayyuka na alkhairi irin wannan sama irin wannan kwanakin da kuma Ibn Taymiyyah a cikin fatawar Kubra ya ce yin su ya fi yin goma ƙarshen Ramadan daren ƙarshen Ramadan ya fi dara su so sha bada da kai mm-hmm. duk ruwa da ta ce ka azumci kwanaki tara ruwaya tana da rauni abin da ibnu baz ya tabbatar shi ne za ka ɗauki kana da aika azumi a ciki to kar ka azumci tara duka ka ɗan tsakuri wasu kwanaki haka dan shi ma azumi a cikin alamar sa'i ayyuka na kai daga cikin ayyuka ba azumi ne kaɗai ba karatun Qur'ani ga sadaka ga azka ga biyayya ga iyaye ga taimakon gajiyayyu ga ga ga abubuwa da yawa cak da ga kowanne yana su karanta tsakura azumi ma ka kanta ba shi a cikin yawon kai a cikin al'amur sare an gane haka aka rantsa tsakura kai ka dage da idan suka riga suka wuce sun wuce akwai sau mai ma'ara azumi ranar arafa wanda ana tsammani da zaman juma'a kenan wanda mazala yake cewa a tasi ina fatan Wani ya kankare da shi ubangiji ya kankare mutum zunubin shekara gaba da shekara baya na zunuban kanana kai ta shi ne muka bayarwa ma subhanahu wa ta'ala kuma sai ya shi kuma da kana karima alladhi ah, da sirru bai da sirru inda nan kanana duk Allah sai ya fi manya su ga su fara da haka yana da farka kuri da gaske ya Allah ya baka dama ko ko da baka da wani Allah ya baka dama baka ne gina ya eh da muka 20 a daga 30 40 50 60 kada kai tunanin cewa wani da mata na'am eh, misali misali ba da misali misali da ka auna da ladan da za ka samu kowane gashi ɗaya a jikin wannan dabbar kowane gashi ɗaya a jikin wannan dabbar da ka yanka adadin gashin jikinta adadin ka fara zama da Allah zai maka jininta na farko yana zuba Allah ya gafarta maka zuba idan ka ci ka samu lada ka ciyar da kanka idan ka yi kyauta ka samu soyayyar da ka musu kyauta idan ka yi sadaka ka samu lada da aka ba sai kana da aure ba ko ba ka da aure ka yi yanka kayan samun dada sai ka yanka ka ce mama gashi a gyara mana da aka ko da auren babba in dai akwai wadata wallahi azim ba abin da mutum sai yi wasa ne malamai suna cewa idan ba ka da shi Allah ya gani ba ka da shi ko da ba ka da aure ka yi niyyar kai ba ka da shi Allah ya gani ka buga ka buga ba ka da shi mazala ya gani akwai da aka ba su dama su ci bashi su da suna da garantin dan albashi tun yana sileriyan gwamnati ba su biya kaka ne za a yi sa a rayya amma online ba gani ba lalle um, misali gwamnati biya albashi ba ba kana da albashin ka garanti na julai ka baka yana da ka cira wani kuma hamsin bashi ka gani ka biya da sadaki tun daga sadaka garanti ne wannan babu ya tun da garanti ne amma ka je ka ci bashi ka ci nama daga baya zo ana rigima da kai koyi annabi sallallahu alaihi wasallam amma wajiba ce shi zai ce fasalli rabbika wanha kai sallan inda rabbi ka kuma sanin ka kai ta to kuma yayi baka ji ba aka ce shi ma da ta ce a yi duk kaɗin ba zai inganta ba kaga da sannan yau wasu ka ce ka ɗauki wasu kwanaki kaga in ka yi duka ma ba ba a cika ba amma kada ka fake da wannan ruwa da wannan gobe da ake ta faɗa wanda ya tsananci kwanaki tarin da ya ba ko ba ko ba rasa ba tarin wannan ruwa ya kai kana kallon da lokacin inganta ba shi sa ke cewa kana kallon da ita kawai ka ɗauki abin kayan al'amar da sare ne aiki na mai manzo Allah ya ce sai kuma yake cewa me ake nufi da aukatul mubaraka mubaka aukatul mubaka me ya rabu da me me aukatul mubaraka mubaka aukatul mubaraka lokuta masu albarka sai ce a hiratul mubaraka azmiratul mubaraka an kiratul mubaraka an ko kamar wasu mutane kuma masu su wani ba ma ta wani a hiratul mubaraka azmiratul mubaraka na san dai malamai suna ce akwai akwatin mubaraka akwai lokuta ma akwai ta albarka wannan malamai suna da kyau kwarai da su akwatin mubaraka akwai su uh, nawawi ya yi magana a cikin shari'a sai sun kansu akwatin mubaraka daga farko akwai abin nan ah, ah, lokacin da ake so da ruwan sama wakil mubarak lokacin da kake sujjada wakil mubarak lokacin da kaje ka cikin dakin Allah kake abin nan kawai wakil mubarak lokacin da kai wani aiki na gari lokacin da kake cikin kunci ka sha ruwa barakallahu fi kai azumi ka sha ruwa wannan auqatul mubaraka ne sannan suke cewa akwai auqatul mubaraka akwai kuma abin nan akwai kuma buqatul mubaraka yini akwai waktin mubarak lokaci ne albarka bayan tsakanin kiran sallah ta ne kama waktin mubaraka sai kuma akwai buƙati mubaraka akwai kuma gurabe masu albarka akwai gurabe wajaji masu albarka kamar su haramin makka su haramin manzan Allah an gane akwai wajaji da shari'a ta wari masu albarka na ce madam ina tambaya namiji bayan da da yana da azumi a bakinsa ya fitar da mani da matsayin azumin sai yi to yayi wasa da awar salatu da mutum ke da idan azumin farilla ne in azumin farilla ne na ramadana kake yi sai kai sittin na'i sai ka karya azumi ba azumi sittin za ka yi ba dan a inda azumi sittin ya zo shi idan ka tara da shi tarawa da a kan sittin shi kai azumi ta wasu hanyoyi da ba tara da mace ba ba sittin ba ne wannan azumin da ya lalace tabbas ya ɓaci kuma jumhur kamar yadda hakimin da ibn kasu ke kama kam jumhur sun ce saboda gangancin ka ne jawo za ka kame za ka ba za ka ci komai ba ba za ka sha komai ba za ka riƙe bakinka sai ka kai azumi ko baya cikin lissafin azumin ka ko bayan sallah za ka rama sannan ka ce tuba zuwa ga daidai ke wanda ya ci abinci da gangan a kuka idan azumin na fila ne sai ka karya shi ta wannan hanyar wannan kuma kawai kawai ba asara na ne an gani, duk da wasu malamai suna ganin shi ma kawai Allah ne duk da ne basu ne gina magana ana cewa da tun ido a malamu Allah ne kai shi ta kada ku bata ayyukan ku ba duk aiki da sunan addini kada ko ko na bida ko Allah ce ka bata ka bata duk Allah ce ka bata suka ce yanzu bata wan idan doka Allah ce da haka nan ma ka Allah ne da haka za ka istighfari ne a wannan ketar dokar Allah da kai kar ka bata ka bata din amma babu biya muna gani ha ba biya shi karan kan shi yin wannan abun shi ko shi ma haram eh walladina min furujihim illa ala azwajihim wa malakat wa innahum ghayru wa man ibtagha wa a dhalika ulaika akwai masallacin da